ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى kuma duk wanda ya je wa ubangijinsa a ranar alkiyama yana mumini kuma ya aikata ayyuka na gari to masu siffantuwa da waɗannan siffofin suna da manyan matsayi da matakai na koli